bayan da ɗan uwa assalamu alaikum a yau talata goma ga tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyar ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar wannan shi ne karatu na 133 a cikin wannan littafi na alwasi su fi sunnati wal kitabi a wannan masallaci na masjid tauhid a wannan gari na mai aduwa cikin jihar katsina wanda suke gabatarwa littafi talata bayan magariba dan ban manta ba a cikin wannan littafi na alwali sun fi sunnati wal kitabil aziz za mu tashi shafi na ɗari biyar da biyar da masu irin bugona wanda malam ya sanya musu suna da al'aƙiƙa al'aƙiƙa ne yanka ragon suna ta'arifuwa al'aƙiƙa bi ainihin ainin mujmala yace aƙiƙa da yi wa fataha na aini wadda take marar tsubu ce hakika ismun za a ake yankawa abin aka haifa wato rabon daga aqu ya uku wato samu hakika yanka wuyan aka samu sai zama sun cewa wasu kuma suka ce a rafinka daga abu sha'ar tumar da gashin da muhammad ya zo da ita da kai yaro ya zo da ita a yanki to amma da ce mafi inganci a afirka daga ita dabbace wadda aka wadda aka yanka domin a yi suna da ita ita ce al'afirka ha hukunci sawa da aqiqatu wajibatun alal na lahu ragon suna wajibi ne kan wanda aka haifa ina al na lahu uba ce inda yake wannan gabar kamar yadda kuka sani malamai sun yi safani da ita jumhurin malamai sun tafi a kan cewa aqiqa sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfi domin wani hadisin ya nuna sunna ce da lafazi wani kuma ya nuna umarni ya bayar to shi yasa wannan ya bayu malamai suka suka da su wasu daga cikin malamai suka ce sunna ne mu'akkada wasu kuma suka ce wajibi to amma gaskiya jumhurin malamai sun tafi akan wajibi anil shata ne. idan aka samu namiji za a yanka yanka mishi ragon suna to za a yanka shata ne sha guda biyu abin da ake nufi da shatu shine rago cinkiya akuya ko ɗan akuya wannan shine sha a larabci idan ba ta yi wa matan da ta din sha suke cewa domin ka ce shatu sai zama kamar tagu ce a gaba sha to sha a larabci shine rago da dukiya ɗan akuya da akuya wannan su ne sha to sai aka ce adil gulami in namiji aka haifa shatani kafi a tani za a yanka rago guda biyu ko tsinkiya biyu ko akuya biyu dai amma dai kafi a tani wanda suke mutatawiya ne wanda suke daidai da juna a wajen sifa a wajen shekaru a wajen kudu in ka sayi ragon dubu ɗari biyu matsalar su sai ka samu wani na dubu ɗari biyu sai ka sayi su gaba in ka sayi na ɗari da hamsin sai ka samu wani na ɗari da hamsin ɗin sai ka sayi su gaba ɗaya to shi ne shatani muka kafi a tani wa anil jariya idan kuma jariya aka samu wato mace aka haifa sha to sai a yanka sha sha ita ce shi ne menene ita ce akuya ko dan akuya ko wannan dai ya nuna mana cewa sunna ce ga wanda yake da iko yake da hali in ya yanka in namiji aka haifa ma ya yanka abu in mace ce yanka abu an salmani ibn amir sabbi an karbo daga salman dan amin abbasi kare shi da nita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'al gulami aqiqa tare da namiji akwai abin yanka fa ku an daman ribat da jini wa amiku an gul kuma ku share shi kazanta shine aski da ra'ayi وعن عائشة قالت أن تكون جنانا عائشة الله شهدني قالت تشي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعوق عن الغلام شاكين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يأخذ مرسيه أن نعوق عن الغلام شاكين لينكا وأحدانا مسلم rago guda biyu ko dukiya guda biyu wa alif jariyar sha ko mai yankawa mace rago guda ɗaya kamar yadda muka faɗa cewa wannan ga wanda ya samu hali wata dai da hali malamai suka ce ya bari duk lokacin da ya samu hali ya yanka amma a ƙa'idar lokacin yankawa kamar yadda za mu ji ranar bakwai ga wata ko sha hudu ga wata ko ashirin da ɗaya ga wata ko kuma duk lokacin da mutum ya samu dama to shine malam anan ya nuna mana waka haruwar yaushe mai lokacin yankawa وعن الحسن أن تقول لك حسن أن سمرة لك سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يأتي كل غلام مرتهم بأسيبته هو نبي هذا حتى حيبا yana nan a jinjire da abin yankansa ya zama rahan shine abin da aka ba yana jinjire da abin da aka yanke za a yanka mishi ta amincewa iyayensa ba za su amfana da shi ba a sai an yanka musu wannan ragon wasu suka ce kuma ai la yashfa ulwala bil walidai in ba a yanka ba to yaro ba zai yi ceto ba da iyayensa matukar ba su yanka musu wannan ragon sunan ba wasu ma suka ce ai ba zai intimati zuwa gare shi ba har sai an yanka musu maganganun ke malamai na tafsiri da yawa suna ɗaukar abin da ake nufi amma wasu suka ce a yana nan rataye a kan uba duk da yake an malamai sun yi bayani a kan cewa abin yanka a kan waye malikiya da wasu daga cikin malamai sun ce a kan uba yake uwa ne zai yanka sai dai in baya nan ga wanda yake yake wasu ya kula da ɗan ko yake da iko ko kuma shi ne yana cikin asabar za su ya yanka amma a ƙa'ida dai yana kan wa shi yasa a can malam ya ce wa alal da ku wanda aka haifawa wasu kuma suka ce a banda uba ma in uba kowaye ya samu dama yana da hali ya bayar to za a yanka amma wajibcin ko sunna mu hakka din tana kan kula imanin sai magana su babu alaihi wa alihi wa sai ke duk babu azu yawman sabi ana yanka miki ranar bakwai ga wata ranar bakwai yau yawman sabi ranar bakwai yaushe ne ranar bakwai yadda malaman kuma sun yi saɓani amma in ka tafi ba wani magana rudu yadda malikiya suka tafi a kai muna tafiya akan wannan shi ne ya sauki kawai an yanka yau an haifin mun jariri ranar asabar asabar mai zuwa in yanka duk da yake akwai ra'ayi wanda yake koma bayan wannan amma ba shi mu muka saba ba na ka bai bukatar ka zo ka ta rigima da mutane akan abin da istihadi ne wannan yace wannan wannan yace dai a matsayin ka da dalibin ilimin ka sani wasu ce yawmu aka ce in kuma aka ce yau ranar da aka haife ka asabar ranar asabar ranar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a wannan shine yau sabi ko ranar juma'a kenan in aka haihu asabar ranar kane da ba kwana shida kenan domin shine yau sabi in aka ce kwana shida wasu malamin duk da ba a haka yana suka ga cewa idan aka haifi mutum duk da yau mun sami a kai wani aka ce asabar yau mun daya lati ta biyu litinin talata laraba alamun juma'a yau mun sami a yanka muke ranar juma'a wasu kuma suka tafi a kirge ne aka ce ranar bakwai ga wata kwana bakwai ba za a kirga da asabar din ba inda in yanzu aka ce mun in na ce ma bayan sati ɗaya ka zo ba za ka zo mun yau ba ka ce mun ai yau kwana bakwai ba za ka zo min juma'a ba ka ce in ka zo juma'a zan yi na ci ne na ce ba ko bayan kwana bakwai ka zo ko rana bakwai da wata ka zo shi ne suka ce in aka in dai aka ba ka sati ne to abin da za a ce kwana bakwai za a ce ranar lahadi in an haifa asabar litinin talata laraba alhamis juma'a asabar kaga duk wannan abu ɗaya ne wanda mutum ya ɗauka yana da dalili domin yau za a iya ɗaukar ta a matsayin kwana kamar yadda za a iya ɗaukar ta a matsayin yini kace salata ta ayyalu ba ana ba ba za a ce ba ko ba ma fassara ta akan cewa yini uku shi yasa yana da kyau duk wani abu na sabuwar tunani da wani sabon ra'ayoyi wanda ko da suna da dalilai ko kan rinka dagewa a kan su ya zama sanadiyyar faɗa musamman abin da yake in wancan da ake ba ba daidai ba ne ba wanda ya faɗa wannan sai sai a tsaya a gyara mutane tasihat a sahaha musu fahimtar amma idan abin da ake suma wanda suka faɗa nan wanda suke kai wanda jama'a gaba ɗaya mutane ba baki a nan da kafin kafin nan da shekara ashirin dukkan mu nan mun taso da shekara ashirin zuwa baya gaba ki daya ba a magana kawai ranar ranar jariri in ya zo kwana bakwai kawai a yanka mu ku wata magana wadda take saɓanin haka kuma mun riga mun faɗa a nan da aka ce yau mun sada idan yau mun sada bai yi ba to kamar yadda ya zo a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce to in baka iya yin yawmul sadis din ba to sai ka yawmu arba'ata ashar bayan sati biyu a ce in yau aka haifa mun na talata talata mai zuwa na gaba ni da hali to ko na samu hali laraba na samu hali alhamis na zaza juma'a to zan bari sai asabar zan tsera gwamnati sai ranar kuma sha hudu ga wata sai in yanka eh in ta zawo idan kuma sha hudu ga wata ban samu dama ba to zan tsaya sai yau wahi wa ishirin ko sai ashirin da ɗaya sai ina kuma nan ma ba ni da shi ke to a wannan daga wannan lokacin malamai suka ce duk lokacin da ka samu kawai ka yanka in ranar ashirin da ni na samu to sai in yanka in ashirin da uku na samu sai in yanka in wata uku na yi sai in samu in shekara na yi in yanka in kwana shekara biyar na yin ɗinsa in ma har na girma ai ya girma yaron ni ba ke damu sai faɗa miki kai ba fa a yanka ba ragon suna ba na ga shi zai so kayan sai yanka ka kan da rago shi kenan kuma shi yadda ka sani shi yasa bai nan bai bai faɗaɗa bayani ba akan me za a yanka yana daga cikin karatunmu na baya na umarniya wannan abin da aka faɗa na uluhiyya to shi ma haka ne bayan da aura harja waɗannan marasa kafin zuru mai ido ɗaya mai kaza to duk za ka ɗauki wannan sharaɗin ma irin shi za a yanka da shekaru shi sa nan tun da shi sa da an kawo uluhiyya kuma sai a kawo a aƙiƙa saboda yawanci suna maganar yanka ne shi sa aka zo kuma a aƙiƙa sai aka fahimci da cewa ka yanka ni yanzu ka san ragon da aka yi da siffarsa da lokacinsa da kwamancinsa da komai ta san abin da ake nema a layya da shi ne ake nema shi ma a suna ma ka tashi yan kama da abin suna ta ka yi la'akari da wani wa yi kula kura asuhu wani musamman wa yi kula kura asuhu kuma abu na gaba za a yanki mishi aski kaga anan sai aka ce wa yi kula kura asuhu yasa da yawa suke wata ruwa ta tafi ba da ce wal gulam ta faɗi gulam din to shi yasa wasu malamai suka tafi jumhur suka tafi akan cewa ana yi wa wa ana yi wa namiji aski ba a yi wa mace inda yake wasu suna ganin kamar malikiya da shafi'iya wasu daga cikin malamai suna ganin mace ma ana mata amma a ƙa'ida aka ce jamirin ya nuna namiji ne kuma an ce gulam ma namiji kuma ga al'ada namiji ne yake a ban da mutum yasa ko aikin hajji ne aka ne Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce mata su yi arziki ba bai ce su kwaskwasa sai ce su yanke ko daidai eh, eh, iyalan a ya yatsa ya ce gaban farko din nan iyalan wanda za ka aski a umarar da za ka aski a halitta shi ke nan ta yi aski saboda aka ce ko ne kai kal da babu ka raske ko kai kai kai ce shari'a tana bambanta yankan gashi domin ita mace da da gashi take ado ne gashi a kasanta idan sai aka tafi cewa wasu malamai suka tafi cewa ba a yi wada aka sun ka ga an haifi mace ba a mata aski ba to shi kenan babu wani matsala aka san cewa akwai hujjojin ka ga cewa an haifi mace an mata aski ma akwai shafiya da malikiya da wasu daga cikin malamai sun ce ita ma duk ɗaya na mace aski ya soso ya soso wa yusamma shi ranar bakwai a sanya mata suna shi ma ranar bakwai din nan a nan in yayi janibi ne amma ranar da aka haifa ma an aka yi kudu ba aka sa suna yayi da manzala sallallahu alaihi wasallam hasan da Husaini duk ranar abin da ya sanya musu suna ranar da aka haife su aka sanya musu suna Ibrahim kai ɗansa Ibrahim ranar da ya haife su ya sa musallam da yawa daga cikin 'ya'yan Ansar ranar da aka kawo shi in aka kawo aka musu huduba ya musu huduba a ranar da aka haifa ake kawo musu musu huduba ranar yake sa hannu yake sa suna ya halatta ka sa ranar kuma ya halatta ka shuru baka faɗa ba irin yadda muka sani da kuma mun tafi nan duk nan da aka haife mu ba a faɗi sunan mu ba sai ranar suna ba a sun ba a ce jariri an haifi jariri yanzu ne ake an haifi mutum ranar ake zuwa a ce ya sunan shi don an yi hakan ya halatta saboda dalilai ya in kuma yanzu ka tsaya ka ce irin sai bakwai ga wata ta faɗa shi ma ya halatta ya yi rana ya faɗa ranar ya faɗa kuma ranar bakwai ga wata wannan yake nuna cikin ya halatta a rasa suna lokaci wa rasu da an ya'uqa an nafsihi ina alima na abahu lam a anhu ya an so mutum ya yi wa kansa yanka suna idan ya sani cewa babansa bai mushi ba بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسقى عن نفسه بعد ما بعث نبيا وقال صلى الله عليه وسلم يا ين يا يو أكنت ينكا لوكتي دا shi عن نفسه sai suna cewa hadisi hasan ne wasu kuma suna magana a kansa wasu na cewa yankan da ya ba na suna bane na annabta da aka yi mar akwai maganganun malamai da yawa a cikin wannan amma dai jimlatar da yi ya halatta shi da maganganun malamai duk sun faɗa cewa in ka san ba a yi ma ba ka yi ma Mayu ta haku fi haƙƙin mauludi to menene aka so a haƙƙin wanda aka haifa a yi mar bayan an haife shi ta haniku na farko kenan ne abin da ake tauna dan dalilin haka ne ta haniku aka tauna dalilin iya zakin kawai na ɗan yawun zakin ba wai dalilin bakin za sai rufe a sa yaro a harshen Eh karisa to shi kuma wannan ana so farko ne kafin ya kama nono kafin ya kama nono in har ya kama nono ya sa su ba da suka ce ba ma amfani duk da ya su da sha nono ya riga an ba shi zarra an ba shi ruwa to shi daga ta halittar mun san cewa an yi saɓanin su malamin suna ganin cewa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko siya ce ga manzo Allah albarkar ta kai ga haka ya sa bayan shi ya sa wasu daga cikin malamai suka ce ba sai an yi ba domin sun sanda yin tahare wasu tafi a kan cewa kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wannan ma'ana ya ce anci manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kaɗai domin shi ke da wannan albarkar shi ke da wannan daraja an Yusa, musa radiyallahu anhu qal wulida li gulam abu musa yake cewa an haifa mun da fa ataitu bihi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi fa sammahu ibrahim sai sanya musu suna ibrahim fa hannakahu bi tamrati sai musu tahani da baraka sai musu addu'a da albarka wa dafa'ahu ilayhi wa bani wa kana akbara waladi abi musa shine mai babban da na abu musa kuma kenan idan aka zo aka yi tahadisi za a sa suna za a iya yi a addu'a ga wanda aka haifa na biyu hal qura'ati yawm abinda kuma yake mustahabi ga wanda aka haifa wa shine an ce gashi ranar bakwai ga wata wata sadduku kubi wani ne simba sannan kuma a yi sadaka da nauyin gashi da azurfa shine wata saddaku wata ku bi wani ne simba wato in aka ɗauki gashi sai a sanya shi a cikin abun awo wanda ake auna zahab da simba wannan kilo din ya hau aka ga dugu kaza ne to shi nan sai a zo azurfa sai mai wannan giram din giram kaza ne ko giram din azurfa na wannan sai mutum ya zo ya yi sadaka ne idan mutum ya yi wannan shi nan ya yi tasadduqu bi waznihi fidda yasa ce an al-hasan bin samura annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga hasan dan samura yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace kullu gulabin murdahan bi aqiqati ko da yaro yana cikin da abin layyarsa mu anhu masu sabi ana yanka mishi ita ranar bakwai wa yulamu ra'asuhu ana aske kansa wa yusamma kuma ana sa mishi وعن أبي راسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن daga abu rafi yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na na fafi ranar da aka haifar mata dan da hasan ya ce ihla ki ra'asa lokacin da aka haifa mata hasan sai ce yayi yi mishi ad wa tafaddaki bi wazn sha'ri tibbatan ala al-masakin sannan ki sadaka da nauyin giram din gashinsa na fidda na azurfa ga musulmai a rike na shi ma an so wannan muna magana a kan wanda yake da iko wanda yake da hali na uku hisabuhu yawmus sabi yimshi kafiya ranar bakwai ga wata shi ma wannan yana cikin abin da aka so a yi wa namiji kaciya ranar bakwai ko da duk yake mun sa akwai saɓani mai tsawo wasu na cewa a yi ranar bakwai ɗin wanda hadisi ya tabbata kamar yadda za mu faɗa wasu na cewa sai ya kai shekara bakwai wasu na cewa sai ya kai shekara shida wasu duk shi na dai ana ta saɓani amma gaskiya ta jirba ta nuna aiwa jariri ranar bakwai ga wata ya zai sha wahala ba ba zai komai ana yi ana man wanka din nan ana zai to shi ne ta ce za da sallah ta zuwanta limara wa mutabarani imam mutabarani ya rubuto fi mu'jam as-sagir an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqqa al-hasan wal-husayn sallallahu alaihi wa sallam ya yanka da Hassan da Hussein wa katana kuma kuma ya musu sallah ta zuwa shine ya musu kaciya ko bi sab'ati ayya ranar bakwai da wata walima rawahu fil awsaf da abin da aka rawaito da cikin al awsaf Ali bin Abbas daga Abdullahi dan Abbas قال إن سبعة من السنة فقل إذا كثيرا cikin سنة isabi da za a yi wa yaro yau matsabin ranar bakwai ga wata musamman wa yuktami za a mushi sa raɗa mushi suna kuma za a mushi takiya za a mushi sallah ta ba yasa ya ce wa zakarahu al-albani fi tamam al-binna wa hada hadisan wa in kana fi kulli minhuma ba'd ga wani hadisin akwai rauni a cikin su lakin ahadul hadisai ne kauli al'akar ɗaya yana ba ɗaya domin in makhrajahu ma mukhtalifun wa laysa fi ma mustaham domin mafitar da inda aka yi kowace hanyar su daban kuma a cikin hanyoyin babu wanda ake zarga da karya tunda ba hanya hanya ne daban-daban watakila wancan raunin da aka yi watakila min watakila min jaribin sabbi ne na hajja. wanda ba ba a tuhuma domin inda hanyoyin hadisi ko hanyoyi nawa ne amma kowace hanya akwai mustahab wanda ake zarga da karya to na hadisin duk zubar da su ake yasa aikin da aka yi wa hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu wani abu da aka yi ba wani littafi a duniya da aka yi ma aiki babu ka'idojin da aka saka wajen karɓa hadisi da hanyoyin da aka fi da rairaye mutanen da suka zo wani sai da ake ce rawahu muslim rawahu bukhari rawahu ibn majah rawahu sai ji kamar kawai kamar kawai kamar daidai daidai nake da magana ka magana na kawai na zo na ji magana na faɗa a ah, sai an tantance sai daga waje ka ji wani ne ni daga wani ne ni daga wani ne in aka zuba mutanen mutum hudu ne zuwa kan hawan da ya ruwaito mutum biyar ne sama da hakan ne mutum kowanne sai an ɗauki shi ɗai ɗai da ɗai ya rayuwar da ya take an taɓa tuhumarsa da wani abu a tarihi ne sai ya cika wannan sharuɗan ya ji da gaske ɗin ya hausa ka ji da gaske ɗin cewa a shekara ɗaya mun yi rayuwa Imam Buhari ya ƙara kuma akwai tarihin da mun haɗu domin aka same ni na ce na ji gawa ne sai aka tambaye ni na an haife ni shekara ɗari da hamsin na muke ɗari biyu da da wani abu to sai ya zama to cewa shi wanda na ce na ji da shi shi kuma ya muke ɗari da talatin da wani abu ko ɗari da arba'in da tara ni ko an haife ni ɗari da sittin ko wannan abin kuma da ba yadda ba za a yanzu daga gare shi ai ya mutu to sai kuma aka ce shi kansa wannan muna raye da shi a wajen shekara ashirin da muka yi rayu a duniyar nan ina raye yana raye zai iya ruwa na bin gari sai kuma a bincika a ga cewa to ni har na gama rayuwa ta ina na je na je mai azuwa na je kano na je gungun na je ina ne to shi kuma ya rayu a mai azuwa a wata ya taɓa zuwa da azuwa ni kuma lokacin ina nan ya zo to wannan yiwuwar za mu haɗu kenan inda ya zo Wannan abu kuma adala na ya magana ta kinke ya ga kusanci na da Allah ya sannan abu hadda ta ya na kiyaye to duk wannan fashiyar dan ake yi ɗaya bayan ɗaya ya ce an tabbatar da hadisi ya ce hadisin kaza kaza ne hadisin kaza kaza ne kuma waɗanda hadisan da Bukhari da Muslim da sauransu waɗanda suka bi bari ya ga wanda suka rawaito mana matsaloli daban akwai waɗanda ma shi kansa buhari ya yarda da su sun inganta amma ba su cika sharaɗin abin da ya sa ne a bukari sa bai fitar da su a bukari ba sai dai ka same su a can wani tarihi na ta ko kuma adabul mufrad ta ko wani abu saboda tsantseni da amana mutanen nan sun yi aiki sun yi ibada sun kusanci Allah suna jin tsoron Allah ba tarin duniya ne a gabansu ba ba mulki suka nema ba suka yi rubutun littattafansu don su tsarkake su tace sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma duniya ta amsa tun da lokacin da suka rubuta zuwa yanzu sun makarantu malaman duniya da suka biyo baya sun yarda da hadisan an yi aiki da su a garuruka daban-daban har yau sai wani kawai ya ya koro ba a ciki kuma ya rinka ne musu albarka ƙarya suke har ma ya zage in ya jawo kansa babban musiba kuma ya rika tunanin wai yanzu in ya zage bukari ya zage musulun wai wasu ne za su ji haushi to ko kuma musulmi ka zaga ma ba matsala ba da bari wanda tsakanin kodin shekara nawa da hidimar da yawa addini kuma yana daga cikin Allah ya rubuta miki kuma kabuli kai wa ya sanka da malaman ka duk da suke da'awa irin taka waye san su ko ce karni nawa aka sai yana tare da su matan malamai nawa suke ta ta tafai nawa aka wallafa jami'o'in musulunci yanzu duk da suke nawa ake aiki a kan littattafan wannan zai tabbatar ma da cewa an gina su akan tsoron Allah imamu malik da ya muwa sassa ya faru mansur ne ya ce yace zai kona duk wata muwatta ta tafi kawai ya a a'a ka kona ka gane ma kusi da wani kuma duk abin da aka rufin Allah shi yake tabbata duk muwatto din in ka ce ta kawai ta malik ake to ba wani son duniya ne a gaban su ba ba wani abu ne da kai ne nan kake son fulowar kake son a jika da ko kake so ka tara kaza kake so ka yi kaza kake so kake ka Su lokacin da suka rubuta duk ba wannan abubuwan ba na'ura ba da alƙalami suka tace suka rubuta suka hana suka yawon duniya daga gari zuwa gari in aka ce sahabi ɗaya ya ji amma yana uwa duniya ya sun bi suka yi wannan aiki amma wani kawai a arha yana cikin asus sa yana cikin zillarsa an buga man duk a a haka amma komai yanzu kawai da ɗauka littafi kawai ta zaki shi ne musu albarka su da suka yi aikin da a ci balbal shekara da shekaru suka yi aikin shi kuma yana cikin daɗinsa da mene da aka yi zuwa kuma dole sai ya ƙari da su wanda ya biya ya ƙari da su amma kuma su ne abin zagi a wannan za ka ce babban halaka ne wanda ya kamata mutum ya nufi ban ga yadda zagi mutane zai zama cikin ba shi ne wa mutane ko da kana saɓani da mutane ba ka yadda da su ba to ka tsaya don kanka shiga haƙƙin su ma ka tsaya a kan cewa ni ban yadda da wannan ba ba zan bu ba to dai kuma abin zagi ni suka taka ba ta kasu ba ta rabo karya ma ba duk wannan da yake jawowa tuntunin zamani da jahil da abubuwa mafkos da daman da abubuwa da dama wanda na tsarin ba salama kamar yadda muka samu labari cewa sun samu labari ne babban malamin ne da abdullahi an kaba allah mu da sarki ya mace rasuwa ya mutu jiya wanda mun je mun yi sirarsa sai shi an kabari insha Allah ta mu Allah madaukakin sarki ya karbi shahada Allah madaukakin sarki yadda ya mutu yana sallah yana zaman tafiya ya koma ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya tashi shi a hai'a da ya rasu malaman mu da iyayen mu gaba ɗaya da suka mutu Allah madaukakin sarki da dukansu ya gafarta mu ya ce kuma da ya wuce kamar anan nake cewa a yi wa janar buhari addu'a sai da lafiya kuma ga shi allah mulkin sarki shi ma a cikin lafiyar ba ta tashi ba ba ya koma ga ubangiji shi ma muna fata allah mulkin sarki ya kusan da ya fi mace ya gafarta kuma allah ya ta samu kuma don rudu da ake yi da abubuwa babban abubuwan da mutane izina ya kamata mutum su yi abubuwa ba da ba da celebration da zage-zage da ne duk wannan addinin musulunci mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisan sa ingantattu abin da ya koya sai ya ce mu ga masallaci musulmi yake da kuskure yake da laifi yana menene mu kame da ba tare da cin mutunci da zaki domin abin da ya gabatar yanzu ya samu da yanzu abin da yanar Buhari ya gabatar a duniya tun daga haihuwarsa na shi ko zuwa yanzu yanzu ya ga abin da ya gabata a wajen Allah ko menene mu ma abin da yake gabanmu nan akwai ranar da za ta zo mu ne za mu je da abin da muka gada ba da haka ka ji da kanka kuma ga kuma sai manzo Allah ma ya baka wani ta'alima yadda ka kame baki ko da ba ka san shi ba ka yadda da shi ba ya ma abin da ba daidai ba kame kai ka jira ka ce ce to mu ma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani ko da ma ba za ka ma addu'a ba don saboda wani dalilin ka amma ko me na zaki ne na cutarwa abubuwa ne suke da dama wani dole za ka ba shi wani zai da uzuri wani menene abubuwa ne suke rikicewa irin wannan amma in ka ɗauki koyarwa addini kafin ka akwai wanda a cikin lissafinsa ko shakka babu akwai mutane da yawa da za su so su kafin 2015 arzikin da yake gudana a mai haduwa a kangwanan a daura a menene a menene ba irin arzikin da yake gudana a yanzu kafin 2015 kafin ya hau mulki akwai mutane da yawa da suke da kudi suke da abubuwa yanzu ba su da shi wannan suna cikin tension ko da kararrake su musu addini ya ce kakkuyi inuwa ku yi zaki. kaddara sai ta sa arzikin nan naku ya kare shi kansa kaddara ta kawo shi kaddara kuma ta kaddara a zuciyar ku shi ke sai kun shiru ka ce Allah ya sa mu kuma mu ci kaddara mu ci ribar kaddara mu ci jarrabawa amma sai ka rarrashe su ba kuma zaki su za ka yi ka ce jahilai ina da kuɗi ina siyar da iyali na ina meye yanzu na gagara dole zan ji ba daɗi kuma in ga cewa wani polisi ne da wani wannan ya kawo ya maida ni baya wannan kai sai ka faɗa miki cewa ko da ya kawo polisi ya yi kaza in Allah ya ba za ka kare ba ba za ka kare ba Allah ne ya kaddara ya zo da polisi kuma Allah ya kaddara ta kare da haka kana fata wannan karewar da kai Allah ka sa ta zame ma kafara ka tsira kai gobe kiyama shi ne sai ka dama kin ka kai shi Allah ne ke al'amura sannan musulunci ya nuna mana komai babu wani abin tashin hankali in din muka taru muna Allah ya yafe Allah ya kaza Allah bai ga dama ba zai yafewa ne ne Allah ya ko wani yafewa in muka yi tafiya Allah gafarta wannan inda ya zama mutum da ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum faghfir lahu 70 marratan lan yaghfir Allah lahu musulmi ne fa ka mutu amma saboda suna da munafunci suna aka zuwa manzala in ka nema musu gafara ko baka nema musu ba in za ka nema musu to gaba in Allah ba zai gafarta musu ba ne abin naka na jin haushin wanda yake Allah ya musu gafara ko kai da zaki dukan ku ba ta taku ake ba shi abin da duk wannan polisin da kake gani ya jefa kasa cikin masifa ya jefa kusa cikin bala'i an tsara yunwa an talauta mutane in a zuciyar shi har zuci abu ne daban mu da iko a abu na farko shi lokacin da janar buhari yake kawo wannan kodin da a zuciyar shi har ga allah so yake su ne ya tsaya ta ku in so yake ya tsaya haɗu da ubangiji shi a zuciyarsa da ya kawo wannan polisi so yake ya gyara mu a fita daga mu dogara da kanmu mu fita daga cikin hayaniya da yi kaza sai yi tunanin cewa zai cutar da mu ba so yake samun mana mafita mai kyau da dawwamanniya shi ya sa ya haka wannan ni da kai ba mu sani ba Allah ya sani kuma yana gaban shi ni da kai duk mu da ku ba wanda yake sai gane wannan yanzu ni na isa in ce ga dalilin da yake cikin zuciyarsa waye isa Allah to ya fi gaba ga Allah Ina tabbatar in wannan polisin da ya kawo a zuciyarki don ya cutar da mu don ya karya mu don ya sa mu musiba ya yi wallahi in duk duniya suka ce sun gafarta mishi Allah zai yarda dan yi ni niyyar cutar da mu saboda kuma ya cutar da mu amma in wakila kunshin zuciyarsa da ya yi shi gani yake wannan ne mafita in karar suka zo suka karanta mishi aka nuna mishi ya gamsu wannan zai fitar da mu daga halin da muke ciki mu dogara da kanmu mu samu wani irin tsayayyen kanan yadda wasu kasashe suka yi tunda yana da tarihi kai na sun yi haka sun rufe kaza sun yi sun samu mafita mu ma in wannan Allah ya yi zai ba shi ladan ijtihadi yi ba a dace ba an yi da wahala kana da lada ɗaya ruwan Allah to menene in ka san wannan dan Allah zai na damu kai haka yana da bukata a karantar da mutane addini a duk wannan abubuwan da suke ake fama da shi komai ya zama abin kace na ce a Najeriya wallahi rashin karatun addini ne da fahimtar musulmi yake jawo komai ya zama kace na mai muna da fahimtar addini muna da karatun addini mun san abin da Allah madaukakin sarki yake mun san girman Allah sai abin da shi ke nan so da yawa in jahilci wa mutane kafin yasa ka'ida shi ne daman har abada ka sani ina mana wasu har abada ku rike wannan kalmar kakka yadda da soyayyar jahilai wadda da wani amfani kakka yadda abin da kiyayyar yayyar wadda da wani amfani in jahilci ya soka ba abin da zai amfanar da kai in ya kika ba wani cutar da kai da ne jahilai suna da wuyar sha'ani zuni ne na zo ke wannan magana a Naduwa abin tuto da asibitin ne muka ce haka muka ce ma ka a ɗora har abu ne yawa amma ki mu ma muka ce abubuwan sun lalace ba zai iya ba Najeriya an nake buga misali a daura da nan mota ce Najeriya ta taho za ta tafi agadar ta ta buga wannan misali kafin ya hau na ce za mu tafi Lagos muka yi hanyar agadar mun wuce da magaran sai na ce in ma ya iya kashe motar ya biyo ta na kalli nan kawai ya saukai ba wani direban da zai kunna ce su ko A yi kokari amma lokacin haka ce karya ne suke ake ba su ba da sayar ne yan yana ne karya suke kaza kasafafai zaki ne ne kullum har wanda suke barazanar ma za su kashe sai mun tare ka mun kashe ka sai ma sai su ce to kai ai wanda zai kisa zai faɗa ka ji yana faɗa kawai banza ne matsorin ai kisa ba a cewa za mu kashe ka sai dai ji an kashe kuma kai ta zata muna wannan ne dan ai mu Allah da muke wani yanzu ya kashe mu duk wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yudrik fil qatl kai kake jin tsoron akai aka kuka ta ka a daura wani test wasiku wasu kuma su yanzu suke ƙara so kuma yanzu mu ƙara bin san zuciyarsu duk da to jahilai ne za su yi kamar ka iyada na su rinka kawai in ka duba ta ga abin da mutane suke ko shi kenan suka yi to mai amfanin karatun da kai da hankalin da kake da akwai wa'ancan bada suka kafir da mutane a kan shi suka tsina jama'a su ne yanzu kuma suke ƙara kafin da mutane a kan suna ganin su su ne dai waɗannan jahilan a can da suka kai shi matsayin Allah to su ne yau suka kai shi matsayin fir'auna su ne dai wannan jahilan wannan dai jahilan su ne mu'uzan ga babu ba abun abun nan bane ba babu abin wani tashin hankali babu abin kowa Allah zai mu'amala ta da zuciya da zuciya alaka shi da ubangiji alaka ka da zuciya sai dai abin da shari'a ta tsora ma cewa mamaci ya mutu shi kenan ka yi shiru ka kame bakinka musulmi ne kai nema mishi gafara baka da laifi wajen Allah in kai yi ka ce ba za ka baka da laifi amma in kai zagi kai tsinuwa kai to yanzu kuma za ku yi zagi da shi za ku yi zagi da shi amma in ba ka so shi kana kai shuru ba ka zagi ba ka yi zagi ba ba ka yi komai ba ka yi komai ba kawai ka yi shiru ba wanda ya tilasta ma sai ka yi sai ka yi magana in za ka yi magana hal yakul khairan ko magana ta aure aure in dai ka san abin da za zaka faɗa a rayuwarka ta duniya ba alkhairi bane ba na magana ya ce shi tsakanin sun ya koma ga ubangiji mu ne yanzu ba mu san ba yaya za mu yi mu ne ba mu san ya za mu yi ba mu muke jira haka fatan mu Allah madaka duk sabbi kuma ya sa wannan ya zama izina ga yan siyasa to babban nan ne yadda suke ruruwa to in ma ka gama mulki da ya mutu za ka yi Allah ya sa su yi wa'azi suna nan sun zo dubu dubu daga wani kamar za a tura shi wani kamar ana sa ma shi keke yana haka da kyar amma wani haka duk bai yarda ba zai ji wannan ƙasa wani neman mulki kuma yadda haka wannan duk bata zame musu da su mazu suna ba sai amfanin mulki Inda wannan mitir ɗin da wannan da kuka je kuka sha a kaya kuka binne an gama sai ma haka wata rana za a musamman mafi yawansu masu zo gab da kake gara tamanin tamanin da wani abu ai ka zo gab kawai yaudarar kanka take in kana ganin da wani saura yaudarar kanka take Allah madaukakin sarki yake duk wanda ya kai shi manzo Allah yake duk wanda ya kai shekara 60 to Allah ya yanke ya yanke ba kullun al a'azzara man balaga 60 sana an yanke ma uzuri me an yanke ma uzuri yanzu ya kamata a ce ka ka bar komai saboda rayuwa ta tafi amma da ya shekara 60 sai yake kokarin kara koma cikin kwamata la kama da kyakkyawan niyya ne mun shekara saba'in tun da mu muka ɓata najeriya nan tun ina da sakatare tun ina ɗan sanda tun ina soja tun ina kasta mu muka yi kaza mu muka yi kaza mu muka na yi minista lokaci kaza na yi gwamna lokaci kaza kai gashi yanzu na kai shekara saba'in kan bari mu jawo kafara mu rike wuta sai mun zo da mun mai da najeriya yadda muka same ta najeriya jerar ta ta yi ƙarfi abincin da ya yi an samu kwanciyar hankali irin na da da wannan zilfin ya taho ga sai ka ce mato madalla yana jihadi domin ya zama kafara a a yau wannan gomakon ba don su ƙara ƙara kuɗi don su kasa abokan gaban su don su ma a ce su ne wannan wata asara ta fito a shekarar samanin saba'in har yanzu wai ne ma kake lankasa to me za ka samu kuɗin me za ka yi da su na da in kai da su haka ya kamata mu shiga kai mutuwa ta zama izina a gare duk wanda mutuwa ba ta ishe shi wa'azi ba aka ce ko kai mai wa'azi bai gane mutuwa ya kamata ta zanya mana wa'azi gane za mu tafi mu ji tsoron Allah mu yi san da duniya an Allah mu da kuɗi sarki ya kawo lokacin da za mu tafi ya zama dokar karfafe mu Allah ya ji kansu ya gafarta mu mu ma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka bi kan iyayen mu da malamanmu da ƴan uwanmu Allah ka haskaka kabar, Allah abin da suka yi na abin kirki Allah ka saka abin da suka yi na kuskure Allah ka yafe Allah ka yafe Allah ka sa aljanna ta zama makoman mu ma Allah ka yafe mana kurakuran da laifukan da abubuwan da muka aikata a bisa gangan Allah ka kame hannayen Allah ka sa mu fita da Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damana ne albarka Allah ka ba mu damana ne albarka Allah ka ba mu damana ne albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh